الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا شاه شاهد وتن ذو الحجة هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير إليه دود أربعين دي دي واندا شي دي دي دا شابير وتن تكو سكرة دبو بيو دبو مشا ترى أولا مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة إن مكا فارغبات درس اللتافن Wa ya kashe al'imamin Hussaini? a mun tsaya a shafi na sha biyu wannan kuma shine darasi na uku kamar yadda muka faɗa za mu yi tsallake gobe ba za mu yi karatu ba za mu tafi can sabuwar kaduna za mu fara karatun sharhu sunna a masallacin mu na masjidu al'imami ahmad sannan daga baya za mu dawo wannan ran asabar za mu yi karatun lahadi zami litinin zami talata zami laraba zami sannan alhamis za mu sake sannan kuma daga nan sai mu koma karatu yadda muka saba yi normal wannan shine da haka yake faɗa yake ta qalil bagadadi bagadadi ya faɗa gashi nan a ƙasa cewa huwa abdulkadir bin tahir bin muhammad bin abdullahi al-bagadadi at-tamimi al-isfirani al-isfara'ini faqihu shafi'i da haka al nisba ne zuwa ga garinsu wato babban malami ne na fiƙihu a mazhabar shafi'iyya usuli sannan malami ne wanda ya san usulul fiqihi sannan adibun malami ne wanda ya san adab kwaran gaske gaske da an haife shi wani shafi bagdad ya taso a bagdada wa kanat wafatuhu sana ya rasu a shekara ta 429 kaga yanzu ya fi shekara dubu bai duniya dubi isra'il منظر وفيات الأعيان كدوب لتاف وفيات الأعيان مجلدين أكو شافي ندري بيو دا أكو دا كما واتو الأعلام شافينا واتو أربعين دا تكوس آه مجلدين هدو to shine yake faɗa yake cewa wa qalu sun faɗa suwaye su ne ai ahalus sunnati su ne ahalus sunna sun faɗa bi mawalati jami'i azwaji rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqidar mu shine wajibi ne duk kowane ahalus sunna ijibinci soyayya ga matan annabi muhammad to ahalus sunna sun faɗi wannan maganar domin yadda ya zama wajibi gare ka ka mutunta uwarka da ta haife ka to wajibcin ka mutunta matar annabi ya fi haka shi ne abin da yake da ban mamaki da yawan mutane ba sa iya haƙuri a taɓa mutuncin iyayensu da suka haife su amma suna iya haƙuri a taɓa mutuncin matan annabi muhammad sannan wa akwaru ahadu sunna sun kafirta man akfara hunna duk wanda ya ce matan annabi kafirai ne au akfara ba da hunna ko ya ce sashen wasu daga cikinsa kafirai ne ya ce ya yarda da nana khadija saboda ita ce ta haifi nana fatima amma raguwar aisha da hausa kafirai ne saboda ai iyayensu kafirai ne sai na umar da wa sannan ahli sunna sun faɗa bi muwalatil hasan da san hasan da kuma jibinta sa wal husain da kuma al imam husain wal mashhurin da waɗanda suka shahara min asbaqi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin jikokin annabi kal hasan kaman hasan duk duniya kowa ya san abu ne sananne cewa jika ne na annabi muhammad bin bin wa abdullahi bin da abdullahi dan hasan waɗannan jikoki ne wa ali bin al wanda ake ce masa zainul abidina sannan wa muhammad bin ali a wato albini ali al-husayn al-ma'ruf bil baqir wanda aka fi sanin shi da baqir wa jafar bin muhammad al-ma'ruf bil sadiq jafar sadiq kenan wa musa bin jafar wa ali bin musa wanda ake ce masa ar-rida wa kadhalika qawluhum haka nan maganan ahlus sunna take fi sa'ir aulad ali cikin raguwan 'ya'yan sirina alimin sulbihi waɗanda suka fito daga ƙasan shi kal abbas kaman abbas da aka sha mamaki idan muka je can gaba waɗanda aka kashe tare da al'imamu sai a karbala amma ba za ka taɓa jin sunayensu a wajen yin shi'a ba da in natija ta fita ‘ya'yan da sai da na aliki haifa ya zo ya sa masuna abubakar ya sa umar ya sa usman idan ana ambatan su a wajen taron yan shi'a na husaina ya su dole kai a matsayin ka na bibi tunani zai dinga zuwa maka to ta yaya abubakar din nan alin nan da ake faɗa mana ake cewa abubakar din nan makiyansa ne ya aka yi haifi ɗaya a jere ya zo ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman kuma ta yaya aka yi ɗansa hassan ya zo ya koyi da shi ta yaya aka yi al'imamu husaini ya zo ya koyi da shi in ma dai ya zama waccan adawar da ake adawa ake da'awa ƙarya ce babu ita in kuma ta tabbata akwai ta kowa ya sani a hankalci ba yadda za a yi ka haifa ka ɗauki sunan mutum ƙasa mai sai in kana ƙaunarsa sannan kake iya sa masa sunan ɗan da ka haifa to don haka wannan shi ne da haka sai da na ali bayan na na fatima ta bar duniya ya haifi 'ya'ya da wasu matan da sun kai kusan talatin tsakanin maza da mata kuma shaƙiƙai ne dan uwa uba ɗaya suke da aisu al-imamu husaini wa umar kun ga akwai umar wa muhammad al-hanafiya akwai muhammad al-hanafiya sai za zamu karanta can gaba za ku ga hatta sanda al-imamu husaini zai fita ya tafi iraki yana daga cikin wanda ya hana shi ce masa kada ya fita irin man daraja da sauran wa'anda suka bi ala suna ne aba'ihi akan sunnonin iyayensu a na masu tsarki da haka zai ke cewa wa qalil isra'ini fi bayani manhaji ahlus sunnati ya ƙara faɗa dangane da bayanin menene manhajin ahlus sunna yake cewa wa qad asamahumullahu Allah ya tsare ahlus sunna an ya qulu fi aslafi hadhihi umma su dinga faɗa dangane da magabatan wannan al'umma Allah ya tsare mun faɗin munkar da abin da yake abu yasa a cikin littattafan mu abadan babu inda za a ce maka wai gashi ahli sunna na koyar da zagin wani wanda yake da alaka da gidan annabi muhammad aw yata'anu fihim ko su suka a cikin su ta'anan suka فلا wal ansar ahli sunna ba sa maganar maganar a kan muhajir da kuma ansar dan ita ce tawaga ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗi cewa ita ce tawaga mafi alheri والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سيتي والذين اتبعوهم بإحسان وعلام الدين دو إن سكن بينان الدين ولا في أهل بدر هكذا أهل السنة باسا فدر مغانا سكن دم تمن دي حالتي ياكم بدر domin da naskin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa mutanen kirki ne dan Allah suka fita qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi akwai ɗaya ɓangaren wanda sun fita za su yaƙi ne dan addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga wa uhudin hakanan uhudu ba ma faɗar magana dan wata matsala ta faru a uhudu mun san cewa abin da ya faru a yaƙin uhudu jidda sun saba kafin ka ce sahabi yayi ba daidai ba Allah ne da kanshi ya fara faɗa ya sun yi kuma da yace sun yi sannan ya zo ya faɗi matsayin shi shi da aka yi wa laifin da kuma matsayin waɗanda suka yi laifin abdullahi bin jubairu yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan jabal na rumatu wanda bai je ba Allah ya bashi ikon ya je kuma Allah ya samu je tare da kai dinga ma bayani in ce kaga ta nan wajen ne nan ne jabal rumatu nan ne aka taya daga nan kaga ta inda Khalid bin Walid ya biyo kaga inda aka samu matsala kaga inda aka yi kara, in dinga ma bayani da hausa yadda za ka fi ganewa to saboda haka aka ɗora su kan dutse annabi ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako shikenan lokacin da aka fara yaƙi ganima ta sauka fa aka zo ƙoluna alganima ta abdullahi bin jubairu ya sake tuna musu ya ce kada ku manta annabi ya yi mana wasiya ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya saku suka saku mutum arba'in daga cikinsu aka bar mutum goma dalilin da dama annabi ya ce su tsaya kan dutsen saboda in suna kan wannan dutsen ta kowane bangare in mutum ya to ana ganin shi shi kuma lokacin khalid bin walid bai riga ya musulunta ba suna sakuwa sai amfani da wannan damar sai ya zagayo ta baya da haka wannan matsalar ce ta faru sai da aka kashe mutum saba'in a cikin musulmi da haka Allah ya kai to abin da ya faru a surata Ali Imran ce wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gazzata muku alƙawarin shi istahussunahum bi idni sanda kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi a cikin umarnin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ibaku wa asaitum kuka sabawa annabi kaga Allah ne ya faɗa yake wa asaitum min ba da ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima to nan sai wani ma ya zage sai ka gani saboda Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ganimar ita Allah yake nufi a cikin ku akwai wanda yake santa a cikin ku akwai wanda babu ruwan shi da ita summa sannan Allah sai ya juyo da kafare akan kulliyam liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku da ku kuke korawa sai aka dawo ana koro ku yanzu ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku duk da Allah ya gama faɗa yace sun yi kaza sun yi kaza sai yace wala qad afa anku ni Allah ne kuka wa laifin kuma na yafi wannan abin na alakar sahabbai da Allah ta imani ta lalace sai ce wallahu zu faddin alal mu'mini Allah ma abu sun falala ne akan masu imani da haka haka ya ƙara tafiya gaba ya ce innal ladina tawallaw minkum wanda suka juya baya a cikin ku yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce shedan ne yasa suka darje saboda abinda suka aikata sai ce wa laqad afa Allahu anhu ni Allah ne ko kuma kuma na yafe muku to ina ruwanka ina ruwanka shi yasa za ka ga mun karanta yanzu a magariba wa yau mahunenin iza a ajabatkum ranar yakin ne lokacin da yawan sahabbai ba su mamaki suna ganin ko dan yawan su da tattalin da suke da shi za su iya cin nasara Allah ya ce falam tukun an kunshi an yawan ba abin da ya muku wa daqad alaikum al-ard bima rahubat summa wallaytum mudbirin kasa duk fadin da take da shi Allah ya ce sai da ke muku kunci sannan sai da suka dawo suka gudu daga baya sai Allah ya ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين تدان هكا باما فدا kada wani zai ce to ai sun yi ba daidai ba sun yi ba daidai ba kafin ka fada Allah ya riga ka fada amma ka faɗi shi kuma abin da Allah ya fada akan su a ƙarshe ba ya ce wala kada afa ankum ba wala kada afa Allahu anhu to kai afuwar ce shi a matsayin sana alalahul khalq wal amru shi yake da halitta da umarnin yace ya yafi kace a a biya ba eh sai ya ce wa ahli bai'atir ridwan haka nan mutanen bai'atir ridwan ba ma faɗar magana banza a kansu wanda Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayi'unaka ta laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara illa ahsan al-maqal ba ma faɗa komai sai magana da tafi kowace magana kyau wala fi jami'i hakanan gabaki ɗaya man shahidan nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya masa shaida lahum gare su bil jannati da aljanna ba ma faɗan wata magana akan su sai da alheri in ji ɗazu na ɗaura status na wani ɗan iskan ɗan shi'a ya kabi wanda suke jin larabci za su ji yana faɗa cewa abubakar lan yi mu'minin kastu da ɗaya abubakar bai taɓa zama mumini ba ba ma yanzu fa abubakar nan da yake faɗa cewa arne ya mutu bai taɓa zama mumini ba suna fa tare da annabi a kabari a kwance ba in ka hau wasa ka duba in kana za ka ga status da na yana faɗa ya ce wai ayar ma illa tan suruhu fa karanna sarhu Allahu zargin abubakar take an gani saboda yake jahili ne bai san ka'idar larabci ba bai san karatu ba an gani saboda wa Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi eh Allah shi da mu to shi ne yake cewa wala fi azwajin nabi haka nan ba ma fadar magana akan matan annabi Muhammad wa ashabihi haka ba ma fadar magana akan sahabban annabi wa auladihi haka ba ma fadar magana akan ƴaƴan annabi Muhammad wa ahfadihi ba ma fadar magana akan jikokin annabi Muhammad mislul hasan kaman hasan wal husayn da al-imam husaini wal mashahir min dhurriyyatihim da waɗanda suka shahara daga cikin zuriyar waɗannan misal abdullah bin al-hasan wa ali bin al-husayn wa muhammad bin ali wa jafar bin muhammad wa musa bin jafar wa ali bin musa ar-rida sai ya ce wa man jara minhum da duk wanda ya gudana daga cikin su alas sadadi akan tafarki na daidai min gairi tabdilin wala taghyirin ba tare da canji ko dirkitawa ba wala fil khulafa'ir rashidina ahli sunna ba sa faɗar magana ta ɓatanci akan khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama shi da yu sannan walam yastadizu sannan ba su yi izini ba an iya tsa'anu akan wasu su yi suka fi wahidin minhum akan ɗaya daga cikinsu su ba sa yi sannan ba su yi wani izini ba ce yi wa kadhalika fi a'lam at na hakanan manya manyan tabi'ai ɗaliban da suka yi karatu gaban ɗaliban annabi Muhammad wa atba'i tabi'ina da kuma ɗaliban ɗaliban su alladhina sanahum Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya tsare su ana talawusu dangane da ainihin wato datti bilbida'i da bid'o'i Allah ya tsare waɗannan mutanen da datti da ainihin wato bid'o'i shi yasa kullum muke cewa idan ana so a gane addini mai kyau to dole a koma farko tukunna a ɗakko shi daga ɗaliban da suka fara karatu a makarantar annabi muhammad domin su suna daga cikin wannan allah ibada shaida cewa lallai a bi su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دول أبيسوا بإحسان وإظهار شيء من المنكرات da دوس abubuwa na أبا بنكي فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وأن إتت عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول تكن إيالين جدا النبي ومن أراد التوسع دم من ديكي سيفادة بنتكي فعليه wajibi ne gare shi muraja'ata kutubin hadisi ya koma yayi muraja'a littattafan hadisi wasiyar da sira wa taraju da littattafan tarajin wanda suke kula da wane yaushe aka haife shi yaushe ya taso a ina ya mutu da wa da waye zauna wajen waye karatu suwaye abokanansa fa dubi, bi idnillahi da sallu samu in Allah ya da anna ahlus sunnati ahlus sunna hum ansaru ahlul bait radiyallahu anhum ajma'in su ne suka taimaki mutanen gidan annabi da gaske in dai soyayya ce ta gaskiya yanzu idan ana maganar soyayya ta gaskiya ta tsakani da Allah da kirista da musulmi wa ke san annabi isa so na hakika amma wa ya fi ihu kullum akan annabi isa kirista to haka abin yake an gani yanzu wannan littafin sunansa ma za kala ali ali idan ya ɗauki littafin haka don abin nan wani lokaci yana da kyau kai zumin ɗin littafin don wanda suke kallo su ga littafin da kyau an gani ma za kala ali mai ali'i faɗa a ƙarshen zamani sunan littafin kenan wanda an akhir zaman aljafaru al'azam ana ce muku aljafaru ita ce jaka akwai wata jaka da take hannun mahali sunanta jafaru yan shi'a sun ce ya shige kogo da ita wai har suka ce wa ali bin abi talib ya faɗa ce saloni ku tambaye ni dangane da asrar na gaibu fa inni warisi ulumul anbiya ni ne na gaji ilimin annaba da duk manzannin Allah to abinda nake so a wannan littafin da wannan katafaren shishikeken malami a sayyid aliyu ashura wanda ya tsara shi mu'assasatu tarihul arabi suka buga shi beirut lebanon maktabatul imam sadiq suka buga wannan littafi da ya zo nan a shafi na 193 kun ga nan inda ya faɗi wasu maganganu to zan karanta za ka ji mai suka faɗa a nan wajen dangane da Ali bin Abi Talib to daga nan sai ka yi hukunci ka gane cewa shin wannan ƙauna suke masayidina Ali da dukkan wanda suka biyo bayan shi ko kuwa har a lahira ma bala'i suka je na Ali yana faɗa yana cewa wai anan wajen sayyidina ali ya faɗa doguwar magana ya kawo ya ce wa ana aminullahi ni na amintaccen Allah wa kazinuhu ni ne taskar Allah wa asabata sirrihi ni ne kofa ta sirrin Allah wa hijabuhu wa wajhuhu ni ne kofar Allah ni ne shamakin Allah wa siratuhu wa mizanuhu ni ne sirati na Allah ni ne ma'aunin Allah wa ana al-hashiru ila Allah ni zan tayar da mutane su koma zuwa ga Allah wa ana kalimatul lahi lati yajma'u biha al mutafarrid ni ne kalman Allah wanda duk wani abu da ya watsi to da ni Allah ke amfani ya tara ta wa yufarriqu biha al mustami sannan duk wani abu wato da yake rarrabe da ni Allah ke amfani da shi ya hada sai ya ce wa ana asma'ullahi al husna ni ne sunayen Allah mafi kyau ba Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce walillahi al-asma'ul husna ba to sai da na ali shine wa shine shine asma'ul husna wa amsaluhu al-ulya nine misalan Allah mafi ɗaukaka, wa ayatuhu al-kubra nine ayan Allah mafi girma wa ana sahibul jannati wan nari nine ma abucin aljanna da wuta uskinu ahal aljannati aljanna duk wani dan aljanna idan an je lahira ali bin abi talib ne zai sashi aljanna ba Allah bane zai sashi sannan wa uskinu ahalan narin nara duk wani wanda zai shiga wuta to sai da na ali ne zai tashi ya shiga wuta ba Allah bane zai tashi wa ilayya tazwij ahlil jannati wa ilayya azab ahlin nari sannan in ka ga an auren maka da hurul ini to sai da na ali ne zai baka su sannan a wuta shi zai maka azaba wa ilayya wa ilayya iyabul khalqi jami'an sannan duk halittu waje za su dawo ba Allah yana faɗa cikin suratul gashiya ba yake inna alaina iyabahu mutane za su koma wajen wa wajen Allah to idan mutane suka mutu ba wajen Allah za su koma ba wajen sayyidina Ali za su koma sannan wa anal iyabu kani ne ma makobar allazi yaqubu ilayhi kullu shay'in ba'da al-qada'i bayan an riga an yi hukunci gobe al-kiyama kowane abu waje nan zai dawo wa ilayya hisabul khalqi jami'an duk da halittun duniya ne zan tara tsawon musu hisabi wa ana sahibul hanati wa ana almu'azzinu ni ne sahibul ainihin wato hanat dan haka hanat suna nufin shi ma hisabi sannan wa ana almu'azzinu ala al'arafi ni ne zan yi kira akan tozalla arafi wa ana barizu shamsi ni zan ni nake fito da rana wa ana dabbatul ardi ni ne dabbar ƙasa da Allah ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi wa ana qasimun nari ni ne mai raba wuta wa ana khazinul jinani ni ne wanda mabudin aljanna ke hannuna wa ana sahibul a'rafi ni ne ma abucin arafi wa ana amirul ni ne amirul sannan ya asubul muttaqina ni ne ya asu wato akwai wani yanayin kwaro kamar kudin tsando haka da za ka gan shi shine ya asu nan sannan wa huni wa ayatu sabiina ni ne ayin duk wani wanda ya gabata wa lisanan nadiqina ni ne harshen duk wani mai magana wa khatimul wasiyina ni ne cikamakin masu wasiya sannan wa warithun nabiyina ni ne magadin annabawa wa khalifatu rabbil alamin ni ne khalifar ubangijin talakai wa siratu rabbil muttaqin ni ne tafarkin Allah madaidaici wa fustaquhu ni ne wato fustaq wato abin da ya shafi tantin Allah subhanahu wa ta'ala wal hujjata ala ahli samawati wal ardina ni ne hujjan sama da ƙasa ga baki da wa ma fihi ma wa ma bainahuma sai ce wa ana allazi kai ni ne wanda fa ihtajja Allah bi alaikum fi ibtida'i khalqikum da ni Allah ya kafa hujja wajen halitta ku tun farko wa ana shahid yawm ad-din ni ne zan yi shaida akan kowa ranar sakamako wa ana allazi allamtu ilma al-manaya duk wani ilimi wanda yake da alaka da abin da ya shafi a manaya wal balaya wal qadaya wa fasl al-khitab wal ansab ni ne na sanar da shi inji ali bin abi talib واستحفظت آيات النبيين آيات النبيين har yazo yake يدرك سواء أنا صاحب wal والمسلم ni ne ma abucin sanda da alama wannan mutum din suka ce isharatun ila annahu salawatullahi alaihi dabbatul abdi shine dabba kasa kaga ka kalli sai na alika ce ma Allah da ya faɗa cewa idza wa qala qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi girma ma shi kai ko tun mutuncin shi kai don mutunci sannan wa ana allazi sukhirat li as-sahab ni ne wanda aka hore min jirage zai ga baki daya war da tsawa wal barqu da walqiya wa zulab da duhu wal anwaru da hasake wal riya da iska wal jibali da duwatsu wal biharu da tekuna wal nujumu da me da duwatsu da taurari wa shamsu da rana wal kamar da wata wa anan lazi a halaktu adan ni ne wanda na halakar da adawa kaga shi Allah ya faɗa a cikin suratul najm ya ce wa annahu ahlaka adan ne anan wajen sun ce sayyidina ali wa anan lazi ahlaktu adan wa samuda wa ashabar rasul wa qurunun baina zalika kasira dan Allah ne aka rage ma Allah babu shi yasa in ka bude kofar tattauna da su kace ku zo a tattauna da su ku faɗi wani matsayi ne wanda Allah yake da shi wanda ba ku ɗauka kun ba a imma ba za ka samu duk matsayin da Allah yake da shi to sun ba a imma yanzu nan wajen mai rage ma Allah babu sannan wa alal ladhi zallaltu jabari rasani ne wanda na duk wani dan kama kariya da kaga ya kasanta ni na kasantar da shi wa ana sahibu madiyan ni ne sahibu madina wa muhliku fir'auna ni ne na hallaka fir'auna dan Allah ma ya hallaka fir'auna to sun ce Ali bin Abi Talib ne ya hallaka fir'auna sannan wa munji Musa ni ne na tsirar da Musa dan Allah ma ya tsirar da annan Musa to sun ce Ali bin Abi Talib ne shi wannan da bai da lafiya tunda Ali bin Abi Talib yana tsirar da fir'auna ya tsirar da Musa hallaka fir'auna ayan da kaga da bala'i ya bala'i ya koma yanzu ana kiran Allah wai za masa kuma rufin fil bahri dalla da una illa iyyahu da duk wanda ake kira yanzu ya bace sannan shiga bala'in da kana jin bini-bini ana maganan Allah to kaza kaza kaza to kaza kaza kaza umma wa ana al-hadi an ad-dalala haka yace wa ana allazi ahsaytu kulli adada ni ne wanda na kiyaye kowane irin abu wajen sani da lissafi waye allazi ahsa kullu shay'in adada to sun ce ali bin abi talib shi wannan fa littafi ne na shi'a fa yasa nake cewa ku daina in kaga ahlus sunna yana jin tsoron mutanen nan na rantsi da Allah ya binciki sa da Allah wajen tauhidin shi amma ba yadda za a yi kana ahlus sunna kana kan sunna da gaske take yin mutumin da yake da wannan shirkar a zuciyar shi Allah ya dauki tsoron shi ya sa maka Allah ya cewa ya sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba sai na dauki tsoro na sa cikin zuciyar kafirai bi ma asharaku billahi saboda abinda kafirai suke na shirka da Allah ba shi yasa annabi Ibrahim ya ce ma mutanen sa wa kaifa akafu ma asharaku wala takafuna annakum asharaktum billahi ya zan ji tsoron abinda kuke yin shirka da shi ko kuna yin shirka da Allah ba ku tsoro yanzu wanda yake da wannan aqidar a zuciyarsa sai kuma ahlus sunna kai da kake da aqidar abota ma Allah shi kadai kar a shi da kuma sai lalacewa ta same ka sai ka dawo kana jin tsoron shi wallahi in dai kana ahlus sunna daga su kake yin ta daga ran da ka ji dan shi'a ya fara baka tsoro to billahi da zika binciki alakar ka da Allah wajen ya kake yin sunna ba daga su kake yin ta wallahi wallahi ba daga su kake yin ta amma ba yadda za a yi wanda ikudurci wannan mai wannan aqidar ya ban tsoro Ba bai taba yi ba Allah subhanahu wata'ala ya shirya da mu wannan kaɗan daga ciki ne in an samu gaba haka za mu dinga yanzu nan gaba idan mun tafi wannan wato tasanifus saduk ko to za ka ji wasu abubuwa a ciki wanda sai hankalinka ya tashi haka za mu dinga zaro littattafan ɗaya bayan ɗaya da an samu wata gaba sai mu karanto mu ce ga abin da suka faɗa Allah ya shirya da mu wannan yayi maganan nan a cikin al'aqidatu fi ahlul bait li suhaimi sai Sani bincike na biyu mawqif ahli sunnati min maqtal al-husaini me dangane da kisan da aka yi ma al-imam husaini amma mawqif ahli sunnati matsayin ahli sunna min maqtal al-husaini dangane da kasan husaini fa yulqisuhu shaykh al-islam yayi lakkasa wato ya takaita shi ake cewa ku eh? da turanci shine ku sai ta summarizing ku to ba ba mu dinga saka kalmomin turancin saboda wani dalili da aka da mutanen da suke da alaka da yankin faransa wasu in muka saki kalmar turanci to shikenan kuma wasu an sa su cikin abin nan sai yake cewa wa qad akramahullahu Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama al-Imam Hussein bi shahadati ta hanyar shahada wa hana bizalika kuma Allah ya wulakanta da wannan man qatalahu duk wanda ya kashe al-Imam Hussein wa au aana ala qatlihi ko ya taimaka wajen kisan al-Imam Hussein wanda ya kisan da wanda ya taimaka wajen kisan al-Imam Hussein ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace Allah ya wulakanta shi aw radiya bi qatlihi ko mutumin da irin kisan da aka yi wa jikan annabi ya yadda da wannan kisan shekul islam bin ya ce Allah ya wulakanta wannan mutum sai ya yace walahu uswatun hasanatu al-imam husaini yana da abun koyi mai kyau bi man sabaqahu da waɗanda suka gabace shi min shuhada daga cikin shahidai fa innahu domin shi al-imam husaini wa akuhu da dan uwansa hasan kenan ko su ne sayyida shabab ahli janna su ne shugaban samarin gidan aljanna wa kad kana su biyun sun kasance ƙaritarar baya sun riga sun tarbiyyantu sun girma fi izzal islam a cikin lokacin da musulunci ya samu izza lam yanala min alhijrati ba su samu sun hijira ba domin ai sai da aka yi hijira da shekara biyu da shekara uku aka haihuwa hasan da shekara hudu aka haifi al-imam husaini <coughs> wal jihadi ba su jihadi ma a farko wasabari da yin haƙuri wala lahi da cutarwa da aka yi musu akan tafarkin Allah ma na lahu ahadu baitihi irin raguwar waɗanda suke da alaƙa da gidan annabu suka samu tunda in ba ku manta ba ai shi sai da na ali tare da shi aka fara addinin a makka duk gwagwarmayar da aka yi da shi aka yi da shi aka hijira aka taho ina makka madina balaban hasali lokacin da annabi zai baro makka ya taho madina shine wanda ya kwanta a madadin annabin inda za a kashe shi za a kashe kaga duk gwagwarmayar da aka shekara goma sha uku da shi aka yi irin su sai da na hamza suna nan da ire-iren su wanda suke da alaka da gidan annabi muhammad to su sun cutu sun yi jihadi sun yi hijira abinda su waɗannan kuma al'imamu hassan ba su samu irin wannan matsayin da waɗancan na farkon suka samu ba sai yake cewa to fa humullahu sai Allah ya girma masu bi shahadati za su samu shahada takmilan saboda Allah ya cika li karamati hima dangane da karrama su warifan da kuma ɗaukaka li darajati hima dangane da darajar su an fahimta mm. Allah ya ba su wannan matsayin da haka ba zai kyale shi ba sai ya jarrabe su shi yasa daga baya kaga kowanne musiba ta biyo tun da irin waccan musibar da na farkon suka biyo su ba su biyo mata ba sai ya ce wa qatluhu kisan al-imam musibatun azima musiba ce mai girma amma idan musiba ta zo duk girmanta wallahu subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki kad shar'a al-istirja'a ya shar'anta yin istirja'i inda musibata lokacin da musiba za ta zo bi qaulihi da faɗin sa da yake cewa bashir sabirina a yau masu haƙuri bishara ko kuwa alladina idza asabatuhum musibatun wa inda idan musiba ta same su kun ga idza yana daga cikin kayan aiki na sharadi idza asabatuhum musibatun ga musibatun na kira ne a siyaƙi na sharadi wannan tana nuna duk yadda musiba ta girmama da duk yadda ta zama ƴar ƙarama idan kana musulmi idan bala'i ya zama ka abinda ake so shine qalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan yanzu idan musulmi matsalan kisan al'imamu sai ne ta taso a matsayin ta na musiba me ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda diyar da kisan al'imamu husaini yake to bai kai mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bala'i da masifa baran da annabi ya bar duniya bai kai ba shi sa annabi yake cewa ma idan musifa ta afka maka ka tana ran da ni na bar duniya na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ce ula'ika irin wa'annan alaihim salawatun suna da wasu irin wato yabo min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa rahmatun sannan da kuma rahama wa ula'ika humul muhtadun wa'annan sune shiriyu kenan wa'anda ba wannan tsarin suke bi ba wannan yaban da Allah ke yi a cikin jama'ar da tafi kowace jama'a a sama na mala'iku ba zai samu wannan yaban ba daya sannan bayan ba zai samu wannan ainihin wato yaban ba sannan ba yadda za a yi ya zamanto a nan duniya yana daga cikin shiryayyun bayan Allah bai daga ciki ba ka ciki to sai ka duba ka gani halin da yin shi'a suke shiga ciki idan wannan wata na almuharram izo yadda suke ta yin abubuwa da tattaki da waye da waye duk da wannan tattakin na taba gabatar da kasida a sakkwato dalilin da yasa suke yin shi ku da kuke kallon su sanda suka fara shi a matsayin wahalar banza suke yi wallahi suna da manufa da yasa suke kai wannan tattakin suna da shi da wannan in ba da aka samu matsala ba aka bari ina tabbatar muku tsarin da suka yi plan ɗin da suka yi daga san da suka fara wannan tattakin ba akwai inda ake ɗauko mikasi ba daga hanyar jos a shigo dariya daga kano a shigo dariya daga kaduna a shiga dariya daga hanyar katsina a shigo daga hanyar ina ne a shigo ta duk inda suke ɗauko kati daga guri kaza zuwa Zariya. to a plan din su nan da shekara kaza suna so duk wani ƙauye da ke hanyar sai sun shi an tadda ƙauyen in ba ku sani ba ku san wannan wannan shine plan din da suke to da aka yasa za ku ga in sun zo ƙauye a gari firamare za su kama su kwana in sun zo garin za su ba mutane kyautar kuɗi za su ba su kyautar abinci za a je a ga sarkin garin a zauna a tattauna da shi a yi masa abubuwa alal aƙalli mutum za ka ga koda in an zo ba zai shiga shi'a ba to yana da wahala mutanen da aka ci gaba da musu irin wannan ya zamanto kuma idan kun zo za su zagi shi a siyadda idan kun zo za ku yi musu karatu akan da shi a siyadda da ku ba za su yadda ba wannan shine filan ɗin da suka shirya a daidai lokacin da ku kuna zaune kuna kallon cewa ai wahala banna suke yi to wahala ci suke yin amma wahala wacce take tana da manufa akwai dalilin da yasa suke yin ta sannan abu na biyu da ke ciki na wannan fa'idar matan da da samarin da ake saba musu irin wannan tafiyar a ƙasa daga guri kaza zuwa guri kaza su yi ta wannan wani takatiti ne wani filan ne ta yadda idan wata rigima ta taso nan gaba wanda ya saba zai iya maka doguwar tafiya a ƙasa irin wannan to zai zaman to shi zai yi tafiyar ba tare da ya sha wahala ba kai da baka saba ba sai ka sha wahala saboda haka filan ne suka shirya na sanawa mabiyan tarbiyya da wato tsari ta yadda ko da rigima ta taso irin wannan tafiyar idan ana bukatar ta so sun saba wa mabiyan yin wannan tafiyar ƙananan su da manyan su da mata da waye da kakka ɗauka cewa abu ne kawai wanda ake yi bashi da manufa akwai dalilin da yasa ake yi shi Allah ta'ala ya shigar da mu wannan shine to musulmi haka yake to wannan maganar da ya faɗa ya zo a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam bin kemiya a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da ainihin wato sha ɗaya da aka matsayin kisan da aka yi ma imam husaini a wajen kisan da aka yi masa zalunci ne kuma ba mu yadda da shi ba kuma ba ma goyon bayan shi kuma duk wanda ike da hannu ko ya yadda da kisan da aka yi ma imam Hussein Allah ya wulakanta shi to haka ma har wanda suka kira shi suka ce ya zo ya zo aka yi amfani da su aka dawo kansa duk za ku ji nan gaba wannan shine Allah ta'ala ya shirye da mu to sai na gaba alfasul sani ma za ta arifa anil kufa me ka sani dangane da kufa kufa gari ne dama na mayaudara wanda ba za mu tike daga nan ba sai ka je nan gaba tun daga sahabbai suka fara zama a cikinta haka suka yi ta fama sa'ad bin abi waqqas wanda annabi ya sa masa suna da bakinsa ya sa masa mujabud da'awa bai taɓa yin addu'a ba Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓa ba a kan shi annabi ya faɗi cewa rubba ash'ata a gabara da aka ga mutum gashi da gizo ya gashi ya kura amma lau a ƙasa ma'anar lahi da abarrahu da wata matsala za ta faru ya rantsi da Allah akan wani abu wallahi sai Allah ya barantar da shi yanzu a ce da rani ne ba hadari kowa ya san ba a yin ruwa da sa'ad bin abi kasa yana duniya ya kalli sama kawai yanzu ya ci ya rantsi da Allah sai an yi ruwa wallahi shi kuma Allah ba zai kunya tashi ba sai an yi ruwa amma sai na Umar ki dauke shi i tura shi ya kai shi Iraki ya zama gwamna a can aka samu wasu dalibai suka zo suka kawo kara suka ce sa'ad bin abi waqas ko sallah bai iya ba Umar ya cire shi ya kawo wani ya saka ya nada kwamiti ya ce su je su bincika ya kira sa'ad bin abi waqas ya tambaye shi Ya ce ya kake masa sallah ne Ya ce musu wallahi ba na musu sallah in zan musu sallah irin ta annabi muhammad nake musu Ya ce sallar isha'i zan karanta fatiha da sura a bayyane in dan ja da tsawo sallar raka a biyun karshe ba karanta karatu a bayyane kuma fatiha kawai nake karanta sai ce ai dama wannan shine abin da nake tsammani zan samu daga wajen ka ya ba isa domin wanda ya koyi sallah daga wajen annabi in bai iya ba a koma mahalukin da zai koya mai sallah a duniya ya to wannan faɗalibi ne da ya koyi sallah daga wajen annabi muhammad amma haka suka zo suka ce bai iya ba sai na umar ya naɗa kwamiti ya ce su je iraki su masa bincike akan wannan matsalar bayan ya cire shi kwamitin da suka zo suna bincike duk unguwar da suka zo sai a faɗi alheri a kan sa'ad bin abi waqas har sai da suka zo wata unguwa aka tara mutane <coughs> suka tambaya me za ku sai kan sa'ad bin abi waqas sai da aka gama kawai sai wani ya miƙe yace to in dai fa kuna tambaya tsakani da Allah ne shi fa sa'ad yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa ya zaman sa a gida sannan kuma wala ya hakuma fi na ajl idan matsala ta taso an yi rigima an kawo hukunci wajen sa an ce adalci bai a zalimi sannan idan abu ya taso aka ce a raba sai ya handama da babakiri ya yarda shi sai da ya gama shi ma sa'ad bin abi kasu ya minki ya ce la'ada wan nabi salasin ce wallahi da ya faɗa abu uku akai na na rantsi da Allah ni ma sai na addu'a uku a kai shi yace Allahumma in kana abduka hada qamar ya'an wa sum'atan Allah in wannan bawan ya miƙe ne dan ya ji yadda mutane sharri a kaina na farko yace fa atil umrahu Allah ka ta rayu shi sannan Allah ka hada shi da bakin talauci sannan Allah ka kitto shi zuwa ga fitina shi ne wasu ke cewa dan mai sa'ar zai wannan addu'a ar ya kamata fa'afu anhu an gani duk mutumin da ya taba mutuncinka akan harkar addini in mutuncinka ya taba addini ya taba kakka ya fiye ka addu'a kan shi Allah ya ajiye aya akan sa dan gobe wani ya kiyaye ka sai sa sa'ad kuma wallahi duk abin da sa'ad ya roƙa akan shi sai da Allah ya masa da ya tashi zai yi shekaru da yawa a duniya saboda tsufa sai da fatar idan sa ta tattaro nan ta rufe idan sannan kaga ka dade a duniya ga bakin talauci ya haɗu da musiba eh, sannan ga tuntunin iri-iri daban-daban duk wannan tsufan nashi haka zai ga yarinya a gefen hanya ya ikare ta ta ce allah tsine ma tsohon banna ya ce ya eh, ba komai ai addu'a sa'ad ce ta sami to wannan shine iraki to shi yasa za ku ga hajjaji bin yusuf sakafi da ya ce wajen shi da kanshi yake faɗa musu yake cewa ni da kuke gani azaba ce ta allah ya ci na akan ku misalan da ya je iraki yana hudu ba yana magana mutane na dan hayaniya yana kallon kowa yana gama hudu ba kawai sai ce to yanzu fa ya ga wasu kawuka sun nuna kuma lokacin girbewa ya kamata ya girbe su wato ya ga wasu sun cancanci a kashe su kuma shi zai kashe shi yasa da ya je wajen wallahi ko tari sai sai ce kai ka lahira saboda yan iska ne mutanen in ba an yanzu ba kuna kallo ba Saddam da ya shugabanci shekara 20 da wani abu in ba an samu dan karamin hajjaju ba har gobe iraki ba za ta zauna da <laughs> Allah ya sa mu to shi ne yake faɗa yake cewa ma za ta arifa an kufa me ka sani dangane da kufa al-mabahas al-awwal al-kufa uqar dar shi'a wato kufa dama asali matattara ce ta yan shi'a qala shaykh الشيعي باقر الشريف القرشي yake cewa innal kufata kufa da kake ganin ta kanat mahadan ta kasance dandali ne shi'a na shi'a wa mawtinin min al alawi sannan ƙasa daga cikin ƙasashen da waɗanda suke da'awar bin ali bin abi talib suke taruwa a wa qad wa qad a'lanat ta bayyana da ikhlasaha wato tsantsar wato biyayyar tali ahalil baiti ga mutanen gidan annabi muhammad fi kasirin min mawaɗin a da yawa daga cikin gurare za ka samu cewa su mabiya ne na ainihin wato ahalil baiti wannan ya faɗa a littafin sa hayatul imam husayn hayatul imam a shafi na 21 a mujalladi na uku wa kala aidan ya kara faɗa ce wal qad garasat bazar tashayyu wato kwaya ta shi an ci ta riga ta da su fil kufati a kufa mundu khilafatu umar tun lokacin khilafancin sayyidina umar wannan aka yi ta a shafi na wato sha uku a mujalladi na ainihin wato uku sannan wa qala shi muhammad tijani samawi wa dakala abu huraira ta yace al imam abu huraira ya shiga ilal kufati zuwa ga kufa ila uqar dar shi'a zuwa ga inda yake nan ne matattara sabbin shi'a shine dar ali bin abi talib gidan ali bin abi talib wannan yayi ta a littafin sa'iratul haq a shafi na 161 wannan malamin in dai ba ya mutu ba mu'asiri ne yana nan da ran shi mun faɗa mun ci ya rubuta littattafai guda hudu akwai i'rafil haq wannan littafin ko biyar akwai shi ahum ahlus sunna akwai fasalu ahlud dhikr in kuntum la ta'lamun akwai la akunan na as-sadiqin sannan akwai summa tadaiki wanda ya rubuta al mabahasu sani alkufatu mawtsin gadar to waje ne na yaudara dawa قال الشيخ muhaddisi ya ce اشتهر أهل الكوفة yan kufa sun shahara tarihiyan a tarihi bil da yaudara wa naqsil ahad da warware alƙawari wa ala kulli halin akan kowane hali da yace fa inna tarikh islam tarihin musulunci la ya hamilu nazaratan tayyiba bai daukar wato kallo mai kyau an an ahadin dangane da wato yadda mutanen kufa suke da cika alƙawari waltizami ahlul kufa da kuma lizimtuwar mutanen kufa da cika alƙawari wannan ya yi ta a littafin sa masu wato ashura a shafi na hamsin da tara wa ya ƙulu aidan ya sake faɗa ya ce wa min jimlatar kasa'isin nafsiyya yana daga ciki a dunkule wato jimla na keɓantaccen abubuwa na rai wal na halitta allati yattasifu biha ahlul kufa wanda mutanen kufa suka sufanci da shi shine yumkinu al-isharatu zai yi ainuni ila ma yali zuwa ga abubuwa kamar haka na farko yace tanaqudus suluki wato warware wasuluk والتحايل da kuma dabara wata launi da kuma talawun shine yanzu ka ga mutum yana kan wannan abun an jima kuma kaga ya canza ka rasa kane kansa ko kuwa sahun keke kenan wa tamarrud da kuma kangarewa alal wulata akan shugabannin su wannan haka suke eh tanaqudus suluki warwarewa ta hanyar shiga duk wani abu mai kyau dabara talawun caccanzawa kangarewa akan shugabannin su sai yace haziya sannan da abin da yake shine intihaziya yin dama da fursa yin amfani da fursa in ta samu wasu ulkulki da mummunar ɗabi'a walhinsu da kwaɗayi eh, <coughs> wattama shi ma dai kwaɗayin wata sidiƙil isha'ati da kuma gasgata abubuwan da yake ake yaɗawa mara kyau al'isha'at da mutum ya ji abu yana da tabbas ko da tabbas shi ma sai ya ɗauka ya ainihin wato yaɗa sannan walmuyul kalbiyati alƙabilati da kuma karkata zuwa ga abin da ya shafi ƙabilanci idafatan ila annahum ya ta'allafuna wato in ka jingina zuwa ga cewa kuma suna haɗuwa ne fa min ƙaba'ilin min ƙaba'ili muktalifa daga ƙabilu mabambanta wa qad addat kullu hadhihi al-asbab duka wa'annan sabubban ta kai zuwa ga ila an yi aniya minhum al-imam aliyu alaihi salam to al-imam aliyu bin aliyu ya dinga wato gogayya da al'amara masu wahala al'amrin al'amara guda biyu wa waja'ahu al-imam al-hasan alaihi salam minhum al-gadara da haka wannan yasa shi ma al-imam hasan ifuskanci yaudara daga wa'annan mutanen ali bin abi talib shi kanshi farko ya sha wahala da su kuma idan mun je can gaba za ka ji yadda yake faɗa da kanshi a kansu mutanen iraƙin mutanen kufan nan waɗanda suka ce magoya bayan shi ne to sannan kuma shi kanshi wa wata'a وواجهه الإمام الحسن عليه السلام منهم Gadara, ya fuskanci yaudara daga gurin su sannan yace wa qutila bainahum muslim bin aqil mazluman a gaban mutanen nan fa aka kashe muslim bin aqil yana wanda aka zalunce shi wa qutila al-husayn atshanan fi karbala a gaban su aka kashe al-imam husayn yana fama da kishi qurbil kufa kusa da kufa wa alayi da jeshin kufa kuma a hannun rinduna ta mutanen kufa wanda su suka aika ma sayyidina husayn invitation card gayyata cewa ya zo za su yi masa mubaya'a wannan maganan yayi ta a littafin masu wato ashura a shafi na 90 a shafi na 59 wa qala shaykhu shi'i husain kaurani yake cewa kama a hamma malahimu yace wannan ba shi bane ma wato al'amura waɗanda suke wato mafiya bayyana wajen kyau ko rashin kyau wa isa hadal iman da kuma abinda waɗannan mutanen suka ce sun keɓanta da shi na imani al-kufi amma imanin na mutanen kufa yace yumkinu iktisaruha bima yani yace kana iya takaice abubuwan da mutanen nan suke kai akan abu kamar haka awwalan na farko yace al-uudi an nusratul islam zama ba sa son su taimaki addini kai ne shugaban su amma duk da zaka minke ka kira ka a taimaki addini kowa sai zaman shi <laughs> Allah kuma dama ya ce ya ayyuhal ladina amanu malakum me ya same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard in aka ce ku fito ku ba addini gudunmawa kowa sai ya noki sai ya ce araditum bil hayati dunya min al-akhirah shin kun fi yadda da rayuwar duniya ne akan ta lahira sai ce fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya kuma an kada ta da lahira ai kwanaki ne yan kadan yace illa tanturu in ba ku fito ba yu'adhibu kuma azaban aliman kuna ji kuna kallo Allah sai ya muku azaba sannan wa yastabdil qauman ghayrakum Allah ba zai bar addini haka ba ko kai ne ko Allah ya kawo wanda zai sannan wala ta shay'a ko kuna kuka kima wanda zai cuci Allah da komai kuma kakka dauka cewa wai idan ka yin addini addinin zai zama haka Allah ba zai kawo wanda zai ba. shi yasa yi cike maka al'ayar yace wallahu ala kulli shay'in qadir kai ne kake ganin abun bai wa wajen ka shi Allah yana da iko in ka ki ya ajiye ka gefe ya kawo wani wanda bai shikenan to shi ne sai yake cewa saniyan nabi hubbul mali san dukiya an gane wallahi akwai wasu abubuwa da suka faffaru abin ya ɗaure min kai matsalan ba matsala ba ce da ya kamata in faɗe ka a karatu hubbul mali san dukiya an gane salisan na uku a talawul fil mawaqifi a talawul tattanzawa mutum ka ganshi yana wannan matsayin yanzu wurin jima ka ga yayi ya tattanza wannan ya yi ta a cikin littafin shirihabu karbala a shafi na hamsin da uku wa ƙala sheikh jawadu muhaddisi ya ce wa lam yakun adadu shi'a adadin yan shi'a bai kasance ba ahalul baiti wanda suke da'awar cewa su suna goyon bayan mutanen gidan annabi kalilan yan kaɗan ne fil kufa a kufa ya ce ba yan kaɗan ba suna da yawa illa anna illa anna wala ahum ya ce sai dai nuna soyayya ga mutanen gidan annabi kana yattasimu bil atifa yana ainihin wato siffantuwa ne da atifa shine atifa shine jin wani abu da kuma motsin wani abu da kudubobi na alhamasiya akan ce atifa shine karaba kusanci sannan akan ce atifa da ma'anan asilatu idan kana da sila da mutum sannan min jihatil wala ta bangaren ainihin wato wala'i sannan almashakka wahala ana ce mata al'atifa sannan shu'urun wa ihsasun jin wani abu da kuma motsin wani abu ana ce masa atifa sannan wal kutubul hamasiyya da kuma kutuba ta hamasa shine jarumta wal mashair sayyada da kuma nuna wani wato take wanda yake mai kwarara tijaha itiratin rasuli ta bangaren mutanen gidan annabi aksara min tamassukihim yace to wannan yafi yawa sama da rukon su bilkafin aqaidi da tsari na aqida wal ilimi da kuma ilimi da ali ali ga mutanen gidan ali bin abi talib yace a zahiri za ga za su nuna da hamasar su da kudubobin su da taken su cewa suna da alaka da goyon bayan mutanen gidan annabi an gane yace amma fa kuma inda za ka koma ka kalli aƙidar da Ali bin Abi Talib yake kanta ta ilimi za ka ga ba a kanta suke ba sai ce wan nuzul da kuma sauka ila sahatil muwajahati idan sai da na ali ya kira su ya ce ga wani bala'i ya taso su zo su sauka kowa ibada ran shi sai kowa ya nodi wata ya ce da kuma sadaukar da rai din mutum ya yarda saboda difa'i ga ali bin abi talib ya tafi lahira ya ce zaka ga ba sa iya yin wannan amma ko mutum zai zo ya ce maka shi magoyin bayan sai da na ali ne wannan fa ba ana faɗa maka yan shi'a na kwanan nan ba fa a ana faɗa maka a da humni wanda ma suka rayun da ali to ga irin mu'amalar da suka yi masa wannan ya yi ta a cikin masuwatu ashura a shafi na sittin shi yasa malamin ya ce tun a muƙaddima ya ce idan ba abin da yake da alaƙa da falalar mutanen gidan annabi ba shi kaɗai ne abin da zai kawo a littattafan sunna amma duk komai cikin littattafan shi a zai koma da ɗauko وقال الشيخ الشيعي باقر الشريف القرشي يتي لقد تنافى الكوفيون كتبهم yace kai yan shi'a fa mutanen iraki tanasa shine mutum ya da awar mantuwa da gangan shine tanasa yace laqad tanasal kufiyuna mutanen kufa sun yi da awarman tuwa na kutubahum littattafansu wasiqunsu allati arsaluha lil imami wanda suka aika ta a hannun imam al-imam Husaini wa bai'atihim da kuma bai lahu gare shi ala yadi wato ala yadi safrihi akan hannun ainihin wato jakadansa zaka akan hannun jakadansa shine da wanda ya tura shine al-Imam Muslim bin Aqil wannan ya zo cikin hayatul imamin Hussein to za ku ga lokacin da nan gaba yake faɗa yake cewa kai wane da wane da wane da wane ba ku kuka rubuta min wasiƙu ba kuka ce yanzu za su ce a wallahi ƙarya ne mawai sai ne ce wallahi da gaske ne ku kuka rubuta ba amma sai da yanzu suka ce wallahi su ba su san wannan karatun ba kaga wannan shine to duk kaga a tarihi yana buƙatar al'umman mu san irin yaudarar da aka yi wa mutanen gidan annabi da sunan ƙaunarsu don a fita daga cikin irin wannan bala'in da wannan rigimar kuma duk lokacin da kai ka ce min in zo waje ka na zo a matsayin kai na aminta da kai sannan daga baya aka zo aka yi amfani da kai aka kashe ni waye kashe ni shi ne to wannan shi ne abinda shi a ba sa so yanzu duniya ta sani to datin da ana zaune ana zaune lafiya suka samu dole sai mun fito da mutane wannan to haka za mu ci gaba da karatun nan ba tare da bata lokaci ba da haka insha Allah yanzu za mu tsaya nan eh gobe ba za mu yi karatu ba a nan za mu tafi wani wajen amma za mu yi a jere lahadi za mu litinin za mu asabar ko asabar za mu lahadi za mu litinin za mu talata za mu laraba za mu sannan alhamis ma za mu insha Allah to da muna so mu dan ja karatun cikin yan kwanakin nan kafin a shiga cikin watan almuharram din Allah ya sa mu dace subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh